Komai na iya ƙare maka, amma ban da lokacin magana. Garba, ba ka da isasshen kuɗi ta kammala wannan kiran, don haka cajin lokacin magana. Ba ku a waya. Kawai kira star 321 hash don rantar lokacin magana a tsarin Globoromi Credit ka biya a gaba. Ci gaba da tattaunawa a wayarka tare da tsarin Globoromi Borrow Me Credit. Kawo biyu, kada Allah ka kai kamun duran ruwa ma gaba ke duran biyu.